Fati ‘yar baba kenan, yau matun da na ganki na san kin zo ki saurara sirrin ma'aurata na takwas ne? Tabbas kuwa haka ne ya kai babban malami. Insha Allah, yau za mu yi bayani ne a kan illar bayyana sirri a tsakanin ma'aurata. Wannan dalili ne ya sanya kullum bana so wannan shirin ya wuce ni. Wani masani na cewa, aure ya fi daɗewa idan ya zama ma'auratan na ɓoye sirrikansu a tsakaninsu. Haƙiƙa wannan haka yake domin sirrin ma'aurata wani abu ne da ya kamata ma'auratan su bar wa kansu a tsakaninsu, ba tare da wani na ukunsu ya ji ba komin ganin yadda suke ganin kusancin shi a wurinsu. A kowane irin zamantakewa, akwai samun saɓani da rashin jituwa da kan bijiro a wani lokaci. Zamantakewar aure zama ne da yake buƙatar haƙuri da juna, da kuma ɓoye sirrikan rashin jituwa ba tare da bayyanar da ita ga wani na ukun ma'auratan ba. Akwai abubuwa da dama da ke taimakawa wa ɗorewar aure daga ciki akwai ɓoye sirrikan ma'auratan ba wai yin auren ba a'a ya za a yi a samu karko da zaman auren wannan shine abin da ya fi muhimmanci musamman in an yi la'akari da yawaitar mace-macen aure a wannan lokaci za ka samu wasu ma'auratan da zaran matsala ta shiga tsakaninsu sai kaga cikin sauri sun faɗa wa abokai ko kuma 'yan uwansu wanda kuma hakan yana da matsala. Wani abu shi ne zai iya kasancewa wasu daga cikin waɗannan mutanen da kuke faɗa wa matsalar da ke tsakaninku, daman abin da suke jiran faruwa kenan, wato matsala a zamantakewarku. Abin da ke biye, illolin bayyana sirrikan zamantakewa ne wanda ma'aurata ya kamata su guji aikatawa. domin kaucewa samun matsala ɓata suna da yawan ma'aurata ba sa son duk lokacin da suka samu matsala a tsakaninsu ɗayan ya ɗauke ta waje zuwa ga abokai ko ‘yan uwa hakan zai iya jawo suka da zagi a wani lokacin wata illar kuma ko da bayan kun shirya a tsakaninku matsalar ta wuce to shi wanda kuka kai wa ƙarar zai ci gaba da kallon ku a wannan tsakaninku wanda kuma hakan zai iya haifar da wata matsalar alal misali ta yiwu mijinki ko matarka na aikata wani abu da bai kamata ko kuma baka so ko bake so ba to bayan kun faɗa wani sai kuma kuka daidaita a tsakaninku mai aikata wannan halin ya bari to shi wanda aka faɗawar ba lalle ya daina kallon wannan da abun ba saboda haka gara tun farko a yi haƙuri idan dai ba aibun ya wuce da wuri ba ne sosai ta yadda dole sai an faɗa wa wani ba lalle dama kowa na farin ciki da aurenku ba akwai waɗansu mutane da su sun samu matsala da abokan zamansu miji ko mata ko kuwa daman ba su yi auren ba kuma suna jin haushin cewa ni ban yi aure ba amma wance ta yi aure wannan kamar za a iya cewa ya fi faruwa ga mata saboda haka su ba su ƙi ku samu matsala ba kuma lalle hakan na faruwa nan kuwa a zaton mutum masoyansa ne da har zai iya ɗaukar matsalar abokin zamansa ya faɗa masa Saboda haka, ya kamata mu guji faɗawa mutane matsalar da ke tsakaninmu a matsayin ma'aurata domin ba lallai ne wanda muke tsammanin masoyinmu ba ne ya zama hakan da gaske wani wata daman irin ranar da suke jira su ji ta faru kenan. Sannan kuma ma dai idan kuka bar sirrinku a tsakaninku ba wani wanda zai yi muku kutse ko ƙasa landan bare ya haifar muku da matsala. Saka yawan damuwa, wannan kalar nau'in damuwar ta fi faruwa a wannan zamanin na social media. Za ka samu wasu mutane duk abin da yake faruwa da su sai su yi wuf su je kan social media su tallata, wannan kuwa ko da matsalar zamantakewar aurensu ne wanda san bai kamata ya zama haka ba, yin hakan kuwa yana haifar da illa da damuwa sosai ga aboki ko abokiyar zama. Zaman aure zama ne mai wahala da yake buƙatar haƙuri, yafiya, kau da kai, kai zuciya nesa tare da tausayawar juna, ba ma dai kamar tausayawar juna ɗin. Tausayawar nan kuma ta ƙunshi abubuwa da dama har da tausayin ya mijina matata za ta yi ji idan na yi wannan bai kamata ba tallata matsalar da ke tsakaninmu ga wasu da su daman ba su tambaye ka ko ki ba to ina dalilin tallata kanku a duniyar social media abun da ya kamata shine matsalar ma'aurata ta ƙare a tsakaninsu ba wai san sun kai ta waje ba don hakan zai jefa a kokin zama cikin damuwa na jin cewa an tallata shi janyo tsana ga abokin zama kusan duk lokacin da mutum zai kai ƙarar abokin zamansa ga wani to irin son rai na ɗan adam yakan faɗi laifin ɗayan ne kawai ba tare da faɗar nasa ba wanda yin hakan kan iya yin tasiri a wurin wanda ake faɗa wa ɗin wanda kuma zai iya janyo zai iya ɗora laifi da karantsana ga wanda ake kai ƙarar wato abin da ya kamata dai duk lokacin da ma'aurata suka samu wani saɓani to su yi ƙoƙarin daidaitawa a tsakaninsu bayyana matsalarsu ga wasu ba lallai ya zama mafita ga matsalar ba wanda idan ya zama haka an yi biyu babu kenan sun fallasa kansu a lokaci ɗaya kuma ba a cin mabukata ba kada ku manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga shafin matan zamani na ɗaya a duniyar youtube ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku akan lokaci